Mikela Pari TV Michela Pari TV Michela Pari Shamsi Akiba Mumusha Akoila Pari Wannan muryar da muka ji a yanzu ba za mu sake jin irin ta ba sakamakon tafiyar da mai ita ta yi a garin da ba a dawowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hausa sun ce rai bakon duniya. Komai da ɗayan mutum a raye wata rana sai ya tafi yana so ko baya so. Allah ya mafitaccen mawaƙiyar tantan Nijar rasuwa wato Hafsu Garba. A yadda rahotannin suka zo muna ta rasu ne da kimanin karfe uku na dare a babban asibitin da ke Nyamai kuma za a yi zana zana'izar margayya a yau da kimanin karfe biyu na rana sannan a binne ta a cikin makabartar musulmai da ke birnin Nyamai. Idan ba ku manta ba ba a kwanakin baya wato watan da ya wuce mawaƙiyar ta rasa yarta babba jim kaɗan kuma sai ta rasa mijinta sai gashi a yau na taron ya yi halin sa allah muke roƙo ya yafe mata kurakuranta ya sa kwanciya hutawa muna mika gaiso aziyar mu zuwa ga iyalan mamaciyar sannan kuma ga jama'ar nijar baki ɗaya allah ya sa idan namu lokacin ya zo mu cika da imani amin zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon